وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna bugiyatu kulli muslim min sahihil imam muslim wanda fadilatu sheikh sayyid muhammad bin muhammad bin abdullah al-marakishi ya rubuta ta'ala idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun tsaya a hadisi na ɗari da arba'in da biyu. hadisin da karbo daga abdullahi dan abba radiyallahu anhuma Allah shi kare yadda da su da shi da mahaifinsa tunda mahaifinsa babba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma gani yake ga annabi qala yace nimtu inda maimuna zawjin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ورسول الله alaihi wa عليه وآله وسلم عندها تلك Layla. na kwana a wajen ummata mai muna, kuma a ranar annabi yana kwanan ɗakin tale kamar yadda wani hadisi ma ya gwada da suka zo sai ya kwanta a gefen katifan su kuma zuwa kwanta su biyu su a gefe kun ga wanda yake daɗa tabbatar da cewa a lokacin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana yaro karami ne فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام فصلى yace can cikin dare annabi ya take ya alwala ya salla fa qumtu an yasari sai na tsaya a gefen hakuna ga annabi fa akhadhani fa ja'alani an yamini sai ya kamo ni sai ya dawo da ni gefen dama wata ruwaya ta ce sai ya kama kunnensa da kunne ya kamo ya dawo da shi dama fasalla fi tilkan laila talata ashara raka'a yace a wannan dare annabi yayi rakoi daidai har goma sha uku wato yayi biyu biyu kenan ko yayi hurhudu sannan a kuma ya tikita da wuce a darasin ne yau darasi na ashirin da uku za mu tashi babin da yake magana dangane da istihbabi taswilil qira'a fi salatin layl mustahabbancin tsawaita karatu a cikin sallan dare sai dai malamai sun tattauna a tsakanin su cewa sallolin da mutum zai yi cikin dare tsawaita karatu ya kamata ya yi ko yawaita yin sujada wane ne fi domin akwai ruwayoyi daban-daban wanda suka tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana ta karatu yakan karanta surori ko ayoyi masu yawa yakan dade yana karatu kuma karshen rayuwarsa ya kasance shekaru sun yi yawa jiki ya yi nauyi kamar yadda makaranta sai ya kasance yana yi a zaune idan ya rage sauran ayoyi talatin ko arba'in sai ya mike to a zaune nawa ya karanta kenan eh mai yiwa ka ce ya karanta ko sittin ko saba'in ko tamanin tunda bayan ya take kan karanta talatin ko arba'in to sai a ninka sau biyu karatun da ya yi kenan a zaune kaga gama Allah yana zawaita a wata ruwaya kuma sai mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma wani bawan Allah me kake so maka saboda ya yi hidima wa annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya tambaye shi sai shi mutumin yace ni abin da nake so shine murafaqataka fil janna ina son ya kasance gani ga ka a cikin gidan aljanna to da annabi yana raba aljanna za sai ya baki amma da yake annabi ba ya raba aljanna balle wani malam eh wannan ba tsokana aka yi ba balle kai kan fara rikin Eh. sai ta to tun da ka roki wannan wannan babban al'amari ne na Allah ne amma shawarin da nake baka shine ka yawaita yin sujada idan ka yawaita yin sujada to za ka kasance rafiqi fil janna wato abokina a cikin gidan aljanna sannan kuma a wata ruwaya manzo Allah yake ku yawaita yin sujada domin aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih azza wa jal mafi kusanci lokacin da bawa yake dab da ubangijinsa shine lokacin da ya sujada yasa annabi yake ku yi addu'a cikin sujada fa qaminun an yustajaba lakum lalle kun cancanci Allah ta'ala ya amfa muku addu'oyinku yasa ya cikin sallah kaga inda yafi muhimmanci kai addu'a cikin sujada sannan sai bayan ka kammala tahiya da salatin annabi da abin nan kafin ka yi sallama shi yasa ma wasu malamai suka ce bayan ka yi sallama babu bukatar na yi addu'a sai dai azkar wanda manzo Allah yake yi kai ga lokacin da ya kamata ka yi wanda ya fi muhimmanci kuma ka bari sai da lokaci ya kure misali kenan don bayan ka yi sallama wato kaman fa ka rabu da ubangijin ka kenan da lokacin da kake sujada nan nan zaka dage kai ta in kana tare da liman addu'o'in ba su kare ba ka dagu inna ma ju ila al-imam li yutamma bihi an sanya muku liman ne domin ku koyi da shi to idan ka tattaro wancan ka tattaro wannan to wanne ne yafi lokacin da mutum ya zo yana sallan dare ya tsawaita karatu ya yi ta karatu da yawa tunda kowane harafi idan ya iya yana da lada goma mafi karanti kenan in ya ba a san waye yawan ladin da Allah da Allah zai baki ba kowane harafi ba kuma ranar kiyama dama za a ce mutum ya yi karatu ya yi karatu inda ya tike to aljanna su kenan yi matakin sa cikin gidan aljanna kenan ya zan ka tashi cikin dare kana yawan maimaita karatu wannan yakan sa ayoyin su zauna kaga idan ka je lahira wato duk yadda mutane suka tsorata kai in an ce kai karatun ba za ka tsorata ba za ka yi amma ka san in ka tsorata abinda ka ta ce ma zai yi zuwa to inda ya kamata a ce ka samu a cikin gidan aljannan zai wahala ka samu dama in kana yawan taki cikin dare kana yawan maimaita ayoyin kana yawan karantawa to zai zauna a yi laushi sai dai wata rana dole za a samu mujiza irin ta alkur'ani Allah tabaraka ta'ala zai iya gwada maka cewa ba qur'anin nan ba maganin dan adam ba eh, sai kai ka cije sai kai ka cije ka hakura wata rana kuma ma baka nema ba sai ka ji ka wuce wajen lafiya ga lafiya to yawan karatu ake so a dade ana tsaye ko ko yawan sujada yasa malamai suka ta tattaunawa tsakanin su amma da malam yayi wannan babi to yana gwada cewa yawan tsayawa yawan karatu aka fi so maimakon yawan sujada shi ya fi karkata zuwa ga wannan amma waɗansu kuma sukan ce a ka tashi ka karanta fatiha da kulhuwa ka yi ruku a ka yi sujada ka karanta fatiha da kulhuwa ka yi ruku a ka yi sujada to idan kana karanta fatiha da kulhuwa sujadan ka zai yi yawa kwarai da gaske eh to kowanne dai yana da maziyya ta sa na hadisi na farko hadisi na 143 an huzaifa kala an karbo daga huzaifa Allah ki kare da dake ana kiransa sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana masa kirari da wannan wanda ya san sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma abucin sirrin manzon Allah tunda annabi ya faɗa masa wadansu abubuwa ya ce kada ya faɗa wa kowa ya faɗa masa wasu munafikai ce kada ya ambace su wa kowa saboda ka shi kadai ya sani lokacin da aka yi gazwatul azab a ranar da Allah baraka wa ta'ala zai fatattaka kafirai maza Allah ya ce wa zai je jiyo mana labari kowa yi shiru saboda akwai tsananin sanyi ga kuma tsananin tsoro wa zai je aka yi shiru wa zai je Allah ya baki aljanna aka yi shiru saboda kowa yana ganin ya tafi ba zai dawo ba to sai ga wani ya lullubu da farko a gabansa kawai sai ta baki ya ce tashi kai ashe ku zai fadi. yace ka je amma idan ka je kar kai komai kai dai kawai zaka je ka jiyo labarin su ne ka dawo kar ka yi komai daman aka sa ka'ida ya kamata mutum ya kiyaye eh kwatankwacin irin wannan idan annabi ya sa ka'ida mutum ya tsallake to zai fada cikin halaka da ya tafi da abdullahi bin masud lokacin da zai je magana da aljanu sai ya ja layi ya ce karka tsallake duk abin da ka je karka tsallake bayan ya ɓace. sai suka ji abin na hayaniya ta yi yawa kamar waje ya rude kamar ko rikici ake ko menene zai tsallaka kai sai tuna maganar annabi to bayan an gama komai sai yake faɗa wa annabi faga abin nan manzo Allah ya ce da ka tsallake da shi kenan eh yasa idan annabi ya riga ya sanya ka'ida to shi kenan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم wannan shi ne. saboda haka ya je jiyo labari bai komai ba ya tsaya ga shiga Abu Sufyan wanda yake ne jagora waɗannan runduna gaba ɗaya. Shi ne ma kanwa uwar gami Ya ce wallahi a lokacin da ya tsaya zai iya zare takwabi abin nan zai iya zare kifiya ya sa a cikin baka ya harbe shi a kirji ya faɗi a wajen ya mutu take amma tun da annabi ya ce kada ka kuskura kai komai ba shi da annabi ya ce kada ka yi komai Allah ta'ala zai makantar da su ba za su ganka ba amma da zarar ka yi yunkura za ka yi wani abu to za su kama ka kaga ikon Allah ya je ya gama abubuwa shi kenan ya kamo hanya ya dawo an fitar da tsoro an fitar da tsananin sanyi ya zai samu annabi yana sallah lokacin da ya zo yana jiransa kawai sai ya fara makirketa sai sun ya kama shi da maza Allah ya zai shi yana makirketa ne sai ya dan zake masa bargo sai ya shige sai bacci wal kalamu zu shujuwa na'am Huzaifa Allah shi kare yadda da ki yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza qama li yatahajjada yashuqu fawahu bis suwak ya ce mazu Allah idan ya taki zai sallar ta hajjudi sallan dare kenan in aka ce ta hajjudi ana nufin sallan da za ka wahala a ciki yana iya yiwuwa lokacin da za ka tashi mafi yawan mutane suna bacci kaga sai ka daure ka yi jihadi yana iya yiwuwa za ka daɗe kana sai kana karatu shi ma ka yi jihadi yana iya yiwa an kai sujada za ka daɗe kana sujada ko an kai ruku'a za ka daɗe kana ruku'a kaga wanda ya cika cikinsa da tuwon masara miyan yauki mai yiwa ba zai yi daɗewa ba ƙwarai kuwa idan ka kai minti biyar kana rukuwa sai ka ji za ka yi amai zai gangaro amma ka daure ka yi haka ka daɗe kana rukuwa wannan ka yi tahajjudi kenan wannan shi ake kiransa tahajjudi sai za ka yi sallan isha shi ka tashi kai sallah da ba a je ka kai tahajjudi ba za a kira ki tahajjudi ba ba za a kira ki qiyamul layl ba abin da za a kira ki tahajjudi da qiyamul layl shine lokacin da wawaye suke bacci masu hankali suke taki to sai ka taki a lokacin kana jin daɗin bacci amma ka danna zuciyanka ka taki to maza Allah an tsora masa yi wannan wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala yace idan dare ya tsala ka tashi kai nafila wato ka tashi kai sallah da wannan alkur'ani kai ta maimaita wannan ƙari ne gare ka bar da sauran asa an yab'asa ka rabu ka makaman mahmuda in dai yi haka tabbas don asa nan hakikatan ne kamar yadda imamu suyuti ya ambata cikin at-tahbir asa an yab'asa ka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ubangijin ka zai tsayar da kai a matsayin da kowa sai ya gode maka shine ran tashin alkiyama matsayi na al kuma suratul muzammil ita ta yi ƙarin bayani ga lokacin da zai tsaya kuma laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tafsila a can karshe sai ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thulutha wa ta'ifatun min alladhina ma Allah yuqaddiru al-layla wan nahar sai aka yi bayani dalla dalla ba wai za kwana kana sallah ba nana Aisha ta ce annabi bai taba kwana yana sallah ba to ga wani imamu ga tangawa mai kwana yana sallah waye ce ka kwana kana sallah waye ce annabi bai taba kwana yana sallah ba sai kuma bai taba yin wata guda kutum yana yin azumi ba sai ramadana sai kuma ka ce ga azumin tsofi ga sallan tsofi tsofi ku je kuna wahal da kanku a banza Allah ya kyauta na idan manzo Allah ya tashi zai sallah cikin dare to yakan goge bakinsa bi suwaki da ne ya yakan goge sosai dama Allah tabaraka wa ta'ala yana son asuwaki. maza Allah ya ce wallahi umarnin da aka mini da yin asuwaki, hatta kifto ala asnani sai da na ji tsoron haƙwara na za su zube eh kuma da kansa ya ce ba domin kadarin tsananta ga al'umma ta ba to da na musu umarni da yin asuwaki a duk lokacin da za su yi sallah duk lokacin da za ka yi za ka yi aswaki in za ka yi sallah ka yi aswaki ka ya zama wajibi saboda kullum ana masa umarni ka yi asuwaki kullum asuwaki kullum asuwaki to shi wannan ite na talakiya akwai albarka a cikinsa akwai magani cikinsa idan mutum yana amfani da shi zai taimaka masa zai masa magani a cikin hakwaransa kuma zai masa magani a gangan cikinsa. shi yasa ake son yawan amfani da shi amma wannan bai hana kai amfani da makilin ko kuma brush ba sai dai ka yi taka tsantsan din akwai makilin din da ake yi da kitsen alade to idan ya tabbata an yi makilin da kidan alade kaga haramun ne kai amfani da shi domin da Allah tabaraka ta'ala ya haramta mushe sai ya haramta me kitsen ma yake haramun sa alkhinzir haramun ne kitsen sama ya zan haramun ba za a yi amfani da shi ba ina fata an gane saboda haka mutum ya tashi cikin dare idan ya dauki asuwaki ya gogoga a sa tunda akwai yawun bacci bakinsa yana nan bai da daɗi haka to sai ya sa a tsuwaki ya gogoga ya kurkure kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi wannan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana sai hadisi na gaba hadisi na 144 wa anhu aidan qala an sake karbo wannan hadisi daga Huzaifa dan Yaman Allah ki kare yadda da ki yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata laila yace wata rana nayi sallah tare da annabi wajen hadisi na farko da ya kawo shimfiɗa ne wannan shine ainihin hadisi hadisin farko shimfiɗa ne ala karantar da kai cewa idan annabi ya tashi cikin dare to ga abin da yake to amma ga mahallin shahid ko hadisin da yake da alaka mai karfi da unwanin da ya yi a farkon wannan babi ya ce annabi ya tsaya zai yi sallah cikin wani dare ni ma na yi sallah tare da shi Da ce wani abin mamaki fafta ta baqara ce da manzo Allah ya karanta Fatiha kawai sai ya buɗe suratul baqara ayoyinta da yawa 286 fa qultu yarkawu inda al-mi'a akai ta karatu akai ta gangarawa nace idan ya je aya ta 100 zai tsaya Eh, in ya je aya ta ɗari zai tsaya na wala ta jidan na kuma harsan na fi ko ala hayati faftada halbakara fakultu yar kawai inda miya zai yi rukuwo a wato a idan ya karanta ayoyi ɗari to amma da aka je ɗarin sun mamada sai kawai na ji annabi ya wuce kulman kana a duwan lijibrila fakultu yi salli biha fi raka na ce kai to duk yadda aka yi dai bakaran da zai karanta a yurku wato zai hakura to amma bayan ka duba wato hakurin da za a yi a gaba ya fi yawa kan wanda aka yi a baya sabi a baya ayoyi dari ya karanta abinda suke gaba kuma ayoyi dari da tamanin da wani abu na Ya salli bi hafi raka kwama da kawai da annabi ya je karke sai ya zarce sai ya shiga tura ta gaba fa qultu yarka'u biha da ce a'a ni na yi tsammanin zai yi rukowa a ƙarshen bakara amma ina sun mafta ta hannisa kawai sai na ji ya ga cikin surutun nisa eh, A anan ya tsallake wanne ali imran idan ka samu Kur'anin da aka ambaci aka kawo bakara kawo suratul nisa'i sannan kawo ali imran daidai ne eh, amma al-mushaf al-uthmani shi daga bakara sai ali imran sannan sai nisa'i sai ma'ida fa qara'aha manzo Allah ya kare suratul nisa'i sun maftataha ali imrana ya dauko ali imrana fa qara'aha ita ma ya kare ta ya karanta ayoyi d'ewa wannan shi ake kiransa tahajjudi tahajjud kenan eh kuma wani abin mamaki ya kara'u mutarassila annabi yana karatu ne daki daki tun mun karatu ya kasu kake kake akwai karatun da zaka zo ka yi shi da sauri kana kiyaye ka'ida akwai karatun da zaka yi shi wanda yake kaɗan daga kafa wajen madda ja'iza zaka tsaya ka yi akwai karatun da zaka yi tangimi idan ka zo wato inda ma ba a jajin zaka yi tangimin sa sai ya kasance akwai madda akwai ja kuma duka kira'o'in sun halatta sun kowanne manzo Allah ya yi amma abin da aka hana ki ne ka yi kira'an da za ka yi ba a jin abin da kake faɗa saboda tsaban zuku ko kuma saboda tsaban tangimi ba a ma jin da ne kake faɗa wannan kuskure ne wannan kuskure ne don ka zai idan wani ko abin da to ba zai ce a rama ba zai dai ce wani rikakken garbi sai dai ba ba la la la la la la la ko za ka ji me yake bala ba to wannan wannan haramun ne wannan haramun ne akwai babi ma na musamman cikin sahih muslim cewa hani dangane da irin wannan karatu ko kuma ka zo ka yi tangimi ka faɗi abin nan ka kumbura baki ka buɗe makogoronka ka rufe idonka ka ɗaga muryanka ka cije ka faɗi kalman da aka kira alarama aka ce me yamma ya ce wallahi ban sani ba kaga wancan haramun ne wannan haramun ne wa kana na zalika kawama manzo Allah yana karatu mutarassila to wani abin mamaki idza marra bi aya fiha tasbihun sabbaha idan ya shude ayan da sai maganar tasbihi to sai sai yi tasbihi lalle kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. wato yana da hadda mai karfi dama Allah ta'ala ya ce sanu quri'uka fala tansa amma illa ma Allah ya za kaga mutum ya haddace abu bai abin nan mutu ba wai na naciyansa ba ne ikon Allah ne kwarai kuwa amma ko ba ce karkana ce ba kuma eh ka ce hato ah, shi kenan da ikon Allah ne bari karanta kawai sau daya kai ta karantawa domin duk mutumin da yake karatu aka ce ya zo wajen tasbihi ya tsaya ya yi tasbihi to sai ka gama tasbihin ba sai ka rasa ayan gaba wannan kuwa yana ɗaya daga cikin ijazi na alkur'ani sai ka manta ayan gaba to me kake yi shikenan kaga daga tasbihi zai kai ruku kawai amma manzo Allah duk wajen tasbihi zai tsaya yi tasbihi sabbaha kuma abin bai tsaya a nan ba wa idza marra bi su'alin sa'ala idan wajen roƙo ne wajen tambayan Allah ne to sai ya tsaya ya roki Allah subhanahu wataala sannan ya ci gaba da karatu har ila yau wa idza marra bi ta'awuzin ta'awwaza idan ya je wajen neman tsari an yi maganar jahannama da wuta da ke dan to yakan dakata ya nemi tsari sannan zai ci gaba yasa aka ce ya halatta a sallan nafila kallam asham ne ko qiyamul layl ko hajji kana yi kai kadai ne ko kana jagorantar mutane ya halatta kai ma kai haka da yake alhamdulillah yana samu alarin wani sukan dan zaya tunda in ka manta wani zai tunatar da kai zai ma zaki jaddada maka me ya zai maka irin karatun kama yadda zaka gani ya halatta mutum ya haka amma lallai hakika malaman qur'ani sun ce in mutum bai da kyakkyawan hadda bai sai haka ba kuma wani abin mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu bai ce na nu qaumun ummiyuna la naqra wa la naktub mafiya yawan mutanen mu ummiyai ne ba su iya karatu ba su iya rubutu ba amma Allah ya ba su hadda Allah ya ba su hadda kuma da manzo Allah yana rubutu to fa da an yi shakka cikin alqur'ani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wallahi kuwa lartabal mubtilun da kana rubuta shi da hannu to wallahi da mabarnata sun yi shakka amma manzo Allah shi bai iya rubutun ba bai iya karatun ba ko ka gwada masa ka ce kaza ne bai sani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kange shi saboda hikima amma idan aka kokar da aya yana da marubuta ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wajen arba'in sai ce to an saukar da aya kaza barin karanta muku kowa sai ya rubuta kowa ya tambaya ya rubuta daidai ne kowa sa shi ya karanta shi yasa zaka samu mafiya yawan waɗanda suka yi hadda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin marubutan nan ne sana wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba su kuma suna jira don akwai masu hadda a cikin su su ma su je su ta maimaita ba saboda ka ya halatta a sallan dare ko mi tsawaita wanda ka yi idan ka zo kan ayan da ta yi maganan aljanna ka tsaya ka roƙa ko alheri ko rahama ka tsaya ka roƙa ko maganan neman tsari ka tsaya ka nemi tsarin Allah ko maganan tasbihi ka tsaya kai tasbihi wa Allah ka girmama shi domin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi haka da manzo Allah ya gama karanta waɗannan surori sun maraka'a sai yayi ruku'a faja'ala yaqulu a cikin ruku'a sai gashi yana cewa subhana rabbiyal azim abin da ya faɗa kenan daman ya halatta in kai ruku'a cikin sallan farilla ko nafila kace subhana rabbiyal azim kuma ya halatta kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka kara da wabi hamdihi wa kana ruku'uhu na hawan min qiyamihi ruku'un da annabi yayi a sallan wannan sallan ta tahajjudi sallan nafilan dare kwatan kwatin tsaye wanda yayi ne to subhana rabbiyal azim sau nawa ya fada kenan eh kagan an ce sau 800 ko sau dubu dan saboda subhana rabbiyal azim ka kwatanta sau dubu ina jin bai kai mai yawa ba zai kai suratul bakara ba ba zai kai suratul baqara ba wannan shi ake kira sa tahajjudi ana yin sallah ne wa Allah subhanahu wataala don a nemi yardan Allah ba kowa ake yi ba inda ma wani ake yi sai a ce to kai raka biyu maza maza ka kama hanya ka tafi Allah tabaraka wataala yana son tsayuwa yana son karatun Qur'ani yana son ruku'a yana son dagowa daga ruku'a a tsaya ana tuna Allah yana son sujada kowane aiki a cikin sallah Allah ta'ala yana so saboda haka in ka tsawaita a inda ya cancanta ka tsawaita abin so ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sami Allah سمع Hamida. Sai حمده Allah yake sami allah سمع hamida Allah ta'ala ya ji ga wanda ya gode masa. amma da muna yara ni sai na ɗauka liman ne ake fadin sunansa cikin wannan sami Allah liman hamida zai doka liman da ce ka'ila ce lalle liman ya ci gaba ashe sami Allahu liman wato lidin da ne man da ba eh, liman hamida ba wai liman ba ne. liman hamida zuwa hausa za su ce liman liman liman amma liman hamida Allah ya ji wanda ya gode maka su makama tawilan a wannan sallah da muka yi da annabi sai manzo Allah ya tsaya ya tsawaita tsayuwan kariban min maraka kusa da yadda ya rukuwa amma idan kun duba za ku ga yana ragewa yana ragewa idan ya yi minti talatin yana tsaye idan ya yi rukuwa zai yi ishirin da biyar idan ya tsago daga rukuwa zai yi ashirin idan ya yi sujada zai yi goma sha biyar aka yake ragewa in ya sake miƙewa kuma sai ya ci gaba sai ya yi kamar na farko ko kuma ya rage ya zamo ƙasa da abin da ya farko saboda musulunci yana da tsari ba a yin abu gaji hakan nan shi yasa mafiya yawa abin da aka fi so raka'an ta biyu bata kai raka'a ta farko ba yanzu raka'a ta farko ka zo ka karanta fatiha da kulhuwa raka'a ta biyu da ka tashi sai ka karanta fatiha da bakara ko a sallan dare in dai kana son kai haka sai dai lokacin da ka je kai alula ka zo za ka fara sallah sai ka yi raka'o'i guda biyu ka ne ko raka a kai ne yi ne sai kai rakawai guda biyu masu sauki domin saboda wata rana mazu Allah ya kan bude sallan dare da na fi laraka a biyu masu sauki aka ce duk mutum ya murmure amma idan ka tsawaita a na farko to na biyu kuma ya kasance bai kai na farko ba to haka ake so na sun jada sa'an annabi ya yi sujada faƙala subhana rabbiyal a'ala a cikin sujada yace subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah mafi daukaka saboda ka ya halatta kai wannan tasbihi cikin sallar nafila ko kuma cikin sallar farilla idan mutum ya sujada ya halatta ka ce subhana rabbiyal a'la sau uku ya halatta ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ya halatta amma ga sallar nafila ne kana yi ko sau dubu ma kwatankwacin yadda ka ɗauko sallanka fa kana sujuduhu qariban min qiyami domin sujudan da annabi ya kwatan kwatin yadda ya tsaya ne bayan ya tsago daga ruku'a musallan da annabi yake nan wannan hadisi an nasa'i da abu daud da imam tirmidhi da ibnu majah su wato to anan ya dakata mana to amma an samu ruwaya ta abdullahi dan mas'ud wanda yake da tabbatar da cewa shi manzo Allah ba wai sau ɗaya ne ya taɓa yin irin wannan sallah ba yayi sau da dama Abdullahi dan da abin da ya faɗa ya ce wallahi da manzon Allah ya tsawaita ya ce hatta hamamtu bi amri suhim ya ce sai da nayi niyan zan yi tsiya ko da yake dattawa sun ce in gyara me ya kamata in faɗa kenan eh mu kamar da Hausa idan za ka abin da wato sai nayi niyan zan yi tsiya eh a'a ba warki ba zai karbo ba daga ina kake ganin yi eh sai na yi niyyar zan aikata to wani mummuna abu sai masu sauraron suka ce a ah, me kai niyya za ka yi kun san da ya ce sai na yi niyyar zan aikata mummuna abu wato ya kamo annabi ya ce ya rage ko ya yi kiran sai ce a ah, abinda da na yi niyya ya ce shi ne kawai sai in yanki sallan da bi kawai murje ya ci gaba da sallan da jikar <laughs> eh kuma komai zai da bayani abin da ya faɗa kenan to wannan ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wato manzo Allah yakan yi kenan eh kan yi saboda haka idan kai koyi da wannan to abin so ne kuma wannan yana da tabbatar mana da cewa wato da daddare abin da aka fi so shine a ta tsaiwa kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani a karanta ayoyin Qur'ani masu yawa to wanda baya da haddafa ya halatta ya dauki Qur'ani eh. eh malamai da yawa suka ce ya halatta suka ce amma in jagorantar mutane zai yi a irin sallan abin nan a daman fage ne na masu haddin Kur'ani to ka ba su waje banda karambani in kana son kai ma ka jagoranci irin wannan limanci to je ka haddace Kur'ani amma kama a gida ko kai kadai shi na sai ka dauki Kur'anin yi. idan ka zama ba za ka yi abin nan ba sai kai ta maimaita kulhuwa kai ta maimaita kulhuwa ta yi har zuwa lokacin da ka gaji Zai ka yi ruku'a ka yi sujudarka Allah ya taimake mu sai hadisi na gaba an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول alaihi wa الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل عبد الله بن عباس الله شكاره تعالى yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idan ya taki da daddare zai yi sallah cikin dare jawfil layl abinda ake nufi da jawfin layl ko tsakiyar dare ko kuma gaba da tsakiyar dare domin jawfi ciki ne a ce cikin abu kaga tsakiyar abu kenan ko kuma ya wuce tsakiya to ga abin da annabi yake faɗa yakan yi addu'o'i a wannan lokaci Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت dole da za ka ga idan mutum ya haddace irin waɗannan ko kuma ya rike irin waɗannan wato da wuya ya tabe a cikin rayuwa idan damuwa ta dame ka to kai kana Allah Allah wannan lokaci ka tashi ka roki Allah subhanahu wataala zuwa kafin gari ya waye sai ga Allah ta'ala ya sanya maka mafita Allah ya taimake mu wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi yake yi akwai addu'o'i da yawa amma wannan ruwaya ya kance Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta ka ce kai kadai don da aka ce lakal hamdu yana gode taksisi ga Allah shi kadansa Allah shi ya cancanta gode masa amma da an ce Allahumma alhamdu laka to godiya ta ka ce da hausa duk fasaran ɗaya ne amma kuma alhamdu laka yana gode wato wani ma yana da irin wannan amma laka alhamdu kaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gabatar da iyaka shi yake gwada cewa Allah kadai kake bauta masa Allah kadai kake neman taimakon sa taksisi kenan anta nuru sama, wal ard Allah kai ne hasken samai da kasai kuma Allah shi ne hasken samai da kasai aya ma ta tabbata Allahu nuru samawati wal ard eh walakal hamdu anta qayyumus sama, wal ard godiya ta kace ya Allah kai ne tsayayyen sammai da kasai Allah shi yake juyawa kuma lamu a kai bale hukume. to huwa shadidul mihal idan Allah ya hukunci akwai wanda ya sai jayaya da shi walakal hamdu ya Allah godiya taka ce kai kadai anta rabbus samawati wal ard kai ne ubangijin samai da kasai babu wani abin bauta ba wani ubangiji sai Allah shi kaɗansa. wa man fihinna da abin da ke cikinsu kai ne ubangijinsu an talhaku ya Allah kai din nan gaskiya ne Allah gaskiya ne ba tatsoniya ba ce ba gizo da koki ba ne eh, gizo da koki na jin suna da yawa ko don koyi na maka jin suna da gizo da koki tatsuniyar larabawa ma akwai gizo da koki na yarbawa ma akwai gizo da koki hausawa ma akwai gizo da koki kowa ka taba su akwai gizo da koki to Allah ta tabaraka wa ta'ala ba gizo da koki ne. gaskiya ne wa wa'aduka al kuma alƙawarin ka gaskiya ne wani alƙawari kenan eh na tashin kiyama lallai atiyatul la raiba fiha wa qawluka al-haqq kuma maganan ka gaskiya ne ya Allah abinda Allah ya faɗa cikin Qur'ani gaskiya ne babu abin wasa ciki babu sannan kuma wali kawo kal haqqu haɗuwa da kai ya Allah gaskiya ne kowa zai haɗu da Allah sai dai akwai wanda zai ga Allah akwai wanda ba zai ga shi ba Allah ya sa mu ga Allah wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ne aljanna kuma tana nan sun karka lauka sai an tafi lahira ne Allah zai halicci aljanna tana nan to me yiwa wani ya ce ai kayan za su lalace za su tsufa kaji ba Allah ya yi bin su kace kayan zai lalace kai da baka lalace ka tsufa ba ai da yanzu sai a ce ya kamata a bar yayin ɗan adam tunda an dade ana ɗan adam a bar yayin ɗan adam sai a zo da wani yayi kuma da ba ba zai yi ba saboda haka aljanna gaskiya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah sai a gaishe yayi gaba yayi gaba yana kokarin kamo wani abu kama bai kamo ba za ka yi daga sallah suka ce a ya rasulallah mun ga ka yi gaba kuma ka dawo baya sai ce e eh, ya ce an gwada mun aljanna ne a wannan tsayi wanda na yi kuma Allah bar ko ta'ala ma ya gwada aljanna wa bayi fa da yawa da afiya ma sai da aka gwada mata makomarta cikin gidan aljanna lokacin da fir'auna yake azabtar da ita kuke kai ma kin imani da annabi Musa ko kin imani da Musa ko daman ko kuka kukkulla abin da za ku kulla wato ku kashe ni ku kwace mun mulki ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fir'auna dil auta shine yayi turaka guda hudu aka daure hannayenta da kafafuwanta ana ta azabtar da ita ita kuma ta ce rabbi ibni li indaka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi zalimin sai addu'a sai aka bude mata shikenan tana ganin aljanna makomanta tana ta dariya ya ce to kun gani hauka ma ana mata azaba ita kuma tana dariya shi yasa nake ce muku tun ah, ko za a can baya ai ya faɗa yace kai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yace lalle manzon nan da aka aiko muku ma hauka ne Mun yayi mai gaba daya to irin haukan ke to balle kuma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a ce Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gwada masa aljanna ba tun daga nan duniya to an gwada masa aljanna to kaga abin nan din larabawa su abin da suka fi so in ka tara abinci wa balarabe in ka tara masa abinci to shi abin da yake so in ka hada abinci to abin da zai fara dubawa da binu yanzu kai na ka hada maka abinci kai da ka fito daga ninge me za ka fara dubawa cikin abinci kaza Eh, saboda kowane bangaren kasa su akwai abin da suke dubawa akwai nau'in larabawan da su kuma ka haɗa musu abinci abin da za su fara dubawa shine gurasa Inda ya so gurasa to shi kenan abinci ya gama haduwa E, eh, to shine maza Allah ya ga dabino yana kokarin ya kamo bai kamo ba ce da na kamo to da kowa a cikin garin nan sai ya ci wannan dabino to amma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi kamuwa ya riga ya kaddara cewa bikin aljannan a lokacin ba za a saukar da shi ba ba za a same shi a duniya ba saboda ka aljanna gaskiya ce wannan naru hakkun wuta ma gaskiya ce annabi ya leka gidan wuta lokacin da ya yi isra'i da mai iraji ya je ya ga ya ga mazinata ya ga masu cin riba ya ga masu karya azumi da gangan duk waɗannan miyagun da waɗansu su ma manzo Allah duk ya gansu an guda musu kuma da aka tambaye shi sai yace na ga wuta sai dai kuma na ga na aksara ahliha an-nisa da dama daga ciki mata ne wata suka ce su Allah lima ya rasulullah saboda me ya manzo Allah yace le kufri kunnal ashira saboda yadda suke tawaye wa mazaje kai kai wahalan komai amma in aka saka a gaba sai idon ka ya raina fata sai ka koma kana ta ba su hakuri fita daga nan sai ka fito kuma wani abin ta kai ce wanda suka kumbura ka baka huce a kansu sai ka fito waje kuma ka kama fana to da ba Allah ya kyauta wannan abu haƙƙun wuta gaskiya ce tana nan Allah ya tsare mu wa sa'atu haƙƙun kuma tashin alkiyama gaskiya ne Allahumma laka aslamtu maza Allah yakan ci gaba da addu'a ya ce ya Allah gare ka muka musulunta wa bika amantu da kai muka yi imani wa alaika tawakkaltu gare ka muka dogara wa ilaika anabtu gare ka muke mai da al'amari ko na mai da al'amari na wa bika kasamtu gare ka nake kai wankara ni duk wanda ya mun ba zan kai shi wajen yan sanda ko wajen abin nan ba ai eh, duwa gare ka ya Allah zan kawo karansa kowaye kazana man kai wannan lokaci ka huta wa ilaika hakamtu gare ka nake neman hukunci ya Allah kuma ko da wani abu ne in dai za kai ni kara to a kawo ni wajen ka amma zan yi kokari ni ma in kubuta domin saboda kai za kai kara wajen Allah amma kai ka kara wajen Allah kuma akwai mushkila don aka rinka kwaye ka ka ga matsala ce Allah ya sauke faghfir lima, ma qaddamtu wa ma ya Allah ka gafarta mini abinda na gabatar da abinda na jinkirta wato laifi na na baya da wanda zai zo nan gaba wa asrartu ko abinda na boye wa alantu ko abinda na fito fili ne ya Allah anta ilahi Allah kai ne abin bauta na kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai kadai ya Allah to wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi ke cikin dare wannan batun kafin ya alwala ya sallar ne kaga in ya shiga sallah kuma fa Allah ya taimake mu shi yasa Allah ta'ala ya yaba wa bayin Allah na kwarai waɗanda suke tashi cikin dare suke yin sallah yace ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun lahum lahum tinna ad-damiru ya'udu ila alladhina tatajafa junubuhum anil madaji في الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا لأنهم يخافون من ناره ويطمعون في جنته ومما رزقناهم ينفقون بمعنى ينفقون في الليل والنهار في الصدقات والزكوات وغير ذلك جزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وانا حديثي لما كرنت إمام البخاري إمام النسائي ابن maja da abu da imam tirmidhi duka su ruwaito wannan hadisi sai hadisi na gaba anil mughira bin shu'ba anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla mughira dan shu'ba Allah ki kare dare yace manzo Allah saboda tsabon bin umurnin Allah yayi sallan da hatta in tafakhat qadamahu har sai da kafafuwansa suka kukumbura saboda tsabon tsayuwa kaga duk wannan yana gwada malam da ya karkata zuwa ga annabi yana ta tsayuwa a cikin sallan dare har kafofin su suka kumbura faqila sai aka ce masa a takallafu hada yaya zaka kallafa wa kanka irin wannan wahala ya rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar alhali an gafarta maka abin da ya gabata na laifinka da abin da ya zo zai zo ma nan gaba Allah ya riga ya gafarta maka إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يذا kake wahala kala manzo Allah yace afala akuna abdan shakura tace shin bazan kasance bawa mai godiyan Allah ba duk wannan abin da yake yana godiya ga Allah ne tunda me wa rafa'ana laka dhikraka eh yadda Allah ta'ala ya ɗaukaka ki yanzu babu wani kuma wanda Allah zai ɗaukaka ki sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu duk wanda kake jin sa yayi suna a duniya ko yayi abin ina sai kai shi ba a darasin bayana muku bayani cewa duk duniyar nan ba wanda aka rubuta tarihinsa ake tahlilin tarihinsa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniyar nan ba wanda aka yi tarihinsa kamar annabi wanda zai yi shafi da uku da ke ni ban gama ya shafi mai mafi karanci a ce shafi ashirin ba sai dai sama da haka akwai dai wanda ya tarihin annabi a takaice wanda za ka iya ɗauka ka sa aljihunka akwai masu shafi ɗari akwai masu mujalladi guda akwai masu biyu akwai masu uku akwai masu hudu akwai masu goma ma to ka faɗa mini waye ne za a yi tarihinsa mujalladi goma in kuwa an yi mujalladi goma to ina jin da tara da casa'in da tara bisa ɗari jin ƙarya ne ƙwarai kuwa sai wannan bawan Allah shi yasa ya ce dole ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ta ƙara masa in ka zagi annabi kafirci ne in ka zagi annabi kafirci ne ba wanda za ka zage shi a ce ka zama kafiri sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin nau'in cewa lallai idan Allah ta'ala ya maka ni'ima ko ce irin ni'ima to ka gode masa wa yasta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in ka gode sai Allah ya kara maka idan kai butulci kuwa Allah bai ce zai rage ba ba mamaki zai kara maka amma ban yi maka kari sana sadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna khayri matin sai zama istidraji amma sai Allah ta'ala ce idan kayi butulci to azaba ta tana da tsanani to Allah ya tsare mu Allah ya sa mu ta godiya ga Allah bayan wannan hadisi na al-Mughira ibn Shuba to akwai kuma hadisin na Aisha Allah ki kare da ita ana Aisha ta kala na Aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قام حتى تقطر رجله nana aisha ta ce manzo Allah idan yana sallah wato yakan tsaya sai kafafuwansa sun kumbura saboda tsaban tsayuwa yana sallar nafila cikin dare kala ta aisha aisha da kanta sai ta ce masa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya Allah kwana nawa annabi yake yake nana aisha kwana nawa annabi yake a dakunan matansa ya ya raba musu kwana ha mu modibo kwana nawa yake yi kwana ɗaya ɗaya yake yi amma na na aisha yana mata saboda me saboda na na sauda bintu zama'a radiyallahu anha ita ta dauki kwananta ta bata ya zaki kwana biyu a ɗakin ta kuma kusan duk abubuwan da yake yi ta tana kiyayewa ya halatta yan kana da mata biyu uku ɗaya daga cikin su tace na ba da wancan kwana na kana yin kwana ɗaya ɗaya ne ko biyu biyu ne ko uku uku ko hudu in ka je sai ka ninka ke na tace ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama atasna'u hada tace ya annabi kana aikata haka wa kad gufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar alhali Allah ta'ala ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka da abin da zai zo nan gaba kana wahal da kanka eh, ya kamata ya zauna ya huta ya miƙe kafa kawai tunda ya zama annabi manzo kala sai ce ya aisha ya ce ya aisha damar lokaci ka ce mata ya aisha ko ya ae to kai ma ya kamata ka samu wani style wanda za ka rinka faɗa wa matanka kwarai kuwa ya fatima ka ce ya fatim ko da yake da hausa ka ce ya faɗi kai a fatima mahalar ba da haza tadalluli la in kunti kat asma'ati farmi fa akmili a fatima mahalar na sai annabi ya ce ya aika ya ce ya ke aika afala akunu abdan shakura shin ba zan kasance bawa mai godiya ga Allah ba Allah ya mun irin waɗannan ni'imomi ba tare da na nema ba ba tare da na wahala ba sa'annan kuma ba zan gode masa ba saboda haka ko da kafafuwansa za su tsatsage za su yi ta fitar da jini to ba zai bar wannan sallah ba saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa idan Allah ta'ala ya maka abu to babban abin da ake so shine ka gode masa sai wani sabon babi fillaili sa'a yustajabu fiha du'a cikin daren nan da kake gani akwai wani lokaci wanda in dai kai dace kai addu'a to Allah zai karbi addu'a mai addu'a ba ya tabewa kana roƙa Allah zai baka shine wasu bayan Allah da suka shuɗe sai suka ce a to su tunda ba su san wani lokaci bane bari su kwana suna sallah amma jamurin salaf suka ce mutum ya kwana yana sallah kuskure ne tunda an ce fillai da sa mazala sallallahu alaihi wa sallam idan ya sallan yi wata rana kan yi nafila wata rana kuma baya yi in ya sallan yi ba wai daga lokacin ne yake fara sallan tahajjudinsa ba sai kan bari sai can cikin dare sai can cikin dare idan kun duba ko sallan tahajjud ko sallan ashim da aka yi a zamanin annabi ya kasa musu ne kashi kashi akwai lokacin da ya musu a farkon dare washi gari da suka zo sai da ya bari sai wajen tsakiyar dare washi gari da suka sake zuwa sai da ya kai su kai akwai lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai ma yana cewa kai sai da muka ji tsoron suhur ma zai kubuce mana in mun je gida ba za mu yi su, ba za mu kammala suhur ba za a yi kiran sallan as wato alfitir zai bayyana kaga ya tura su jan cikin dare kenan to amma zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya ce a to yanzu bari a ɗan dawo da ke baya da zai saboda mutane da dama sai su samu daman yi zai idan ka kai can cikin dare to akwai mutane da yawa ba za su samu ba sai ya kasa ya ce mata ku ga limamin ku ga alaraman ku maza kuma ga limamin ku ga alaraman ku idan suka zo suka tsaya sai su ta yi abinda ka gaji gaji da yi shikenan sai ka tafi gida lokacin da kake tafiya kuma lokacin wani yake zuwa dama haka ne in kai baka so ka yi immediately bayan salon isha yi kenan sai ka tafi gida ka je ka gama kwasan baccin ka kana tashi sai ka ji mai yawa ko ana raka'a ta hudu ne ko ta biyar ne shikenan sai ka tashi ka zo ka jona to wannan sunna ce ba wai ra'ayi ne da son zuciya za a zauna a tsara abu a ce kaza ba a'a abinda aka yi a baya shine ake son a maimaita shi yanzu saboda haka cikin daren nan da kake gani akwai wani lokaci wanda yake da muhimmanci in dai ka yi dace ka roki Allah Allah ta tabaraka ta'ala zai karbi addu'anka ga hadisi nan an Jabir radiyallahu anhuma qala an karbo hadisi daga Jabir Allah ki kare yadda da su yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji annabi yana cewa inna fil layli la sa'a yace wallahi cikin dare akwai wani lokaci la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah khairan min amri dunya wal akhirah yace mutum musulmi baya dacewa da wannan lokaci yana roƙon Allah al'amarin duniya ko na lahira in ba wai an ce ka roƙi lahira ne kawai ba duniya ma an baka dama wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabqi al-fasada fil ardh saboda haka ka nemi duniya ka nemi lahira to idan ka dace da wannan lokaci kan ka roƙi al'amarin duniya ko lahira to duk wanda ya dace da wannan lokaci illa a afahu iyyahu fatin Allah ya bashi abin da ya roka wa zalika kullu Laila. wa zalika kullu layla wannan kowane dare ne ba dare ne ba wannan daren ma akwai gobe ma akwai har ila mil kiyama Allah ya samu dace to amma wannan lokaci ne wannan lokaci ne yake tsammani sulusin dare na ƙarshe na sulusin dare na ƙarshe yaushe ne sulusin dare na ƙarshe ah, kamar eh, tara kenan zuwa tara kaman karfe daya daya da rabi karfe biyu zuwa fitowar alfijir me ya dalilin ka ya ba na an bane ayi <laughs> zai ka bala menene dalilin ka na cewa sulusin dare na karki tunda annabi anan bai fada ba Ya yace inna fil layli la sa'a la yuwafiquha rajulun muslim to wani ya taimaka masa na? ok to ga wani yana daga hannu Allah yana sauka a sulukin dare na ƙarshe, ta wannan kuma wani labari daban ake ba muke. da sai ya ce Allah yana sauka a sulusin dare na ƙarshe shine lokacin da layuwa jukuwa bayanin ya yi tsoko wannan hadisi da makaranta imam muslim ya ruwaito to amma ga hadisin da malamai suka ce ya fassara wannan eh ana bi huraira an karbo hadisi daga abu huraira babban jarumin sahabin nan radiyallahu an Allah ki kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah ya ce ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijin mu yana sauka mai girma da buwaya kulla lailatin a kowani dare ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya Allah tabaraka wa ta'ala yana sauka a kowani dare zuwa ga saman duniya yau ke hina yabqa thuluthul layl al-akhir lokacin da thuluthin dare na karshe ya rage shine da karfe 1 da rabi karfe 2 zuwa asuba wanda shine sulutul lailil akhir wato za kasa daren kashi uku to kashi uku na ƙarshe ubangiji ta ya yana sauka ya yake sauka wallahu alam amma wasu suna fasarawa rahaman Allah tana sauka aka ce wannan tawili ne ko kuma a ce ai falalan Allah da menene wannan duk tawili ne abinda as-salafus salih suka fassara wannan shi ne sun ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ce na turkuhu ala hakikatihi za mu kyale shi kamar yadda yake ba mu yin takyifi ba mu tashbihi ba mu tamthili ba mu ta'fili sannan kuma ba mu tawili babu ko daya ubangiji yana sauka ya yake sauka manzo Allah bai bayani ba na saboda haka idan ubangiji ta baraka wata ala ya sauka wannan yana da tabbatar mana da cewa lalle ubangiji ta'ala zatin sa ya daidaita akan me akan al'arshi da aka dai Allah yana sauka batun cewa Allah yana ko ina kuskure ne ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadiduhum wala adna min zalika wala aksara imamu suyuti abinda ya fassara yake bi ilmihi bi ilmihi ba kuma shi kadai ba ma bi ilmihi Allah yana ko ina da ilminsa amma kuma wa huwa fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi inji Abu Zaid al-Qayrawani kenan Allah ya daidaita akan al'arkinsa amma kuma yana ko ina da iliminsa wannan ita ce aqidan ahlus sunna wal jama'a ya kamata gane sulusul dare na karke shine malamai suke cewa wannan shine ainihin lokacin da ake kyauta zaton cewa duk wanda ya addu'a inda ya dace ya roki duniya ko ya roki lahira ko ya hada duka to ana kyauta zaton Allah tabaraka ta'ala zai karba kuma ga karin bayani ne idan Allah tabaraka ta'ala ya sauko zuwa ga sama'i duniya fa yaqulu yakan ce man yatuni fa astajiba la wa yake kira na zan amsa masa wani yana ce Allahumma Allahumma wani sai ya yi sau ishirin tukuna sannan ya faɗi abin da zai roƙa ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana sana a sarki sai ya faɗi da duk lokacin da ya ce ya rabbana Allah ta'ala zai amsa masa in ya yi sau ashirin sai Allah ya amsa sau ashirin kaga da wahala abin da ya roƙa ya biyo baya kuma a ce Allah ya hana shi yana da wahala wa yake kira na in amsa masa wa man yas'aluni fa ufiya wa yake roƙona in bashi duk mutumin da baya roƙon Allah ma ya laifi ko ban yi tsammanin ma yanzu akwai mutumin da baya roƙon Allah ba ko akwai babu ko arne ne kuwa tunda ba ganin yaro ko yaro karami ne ma wanda hakika ne bai san Allah subhanahu wa ta'ala ban ka taba ki sai ce walele Allah na Allah sa zai fara kira tukuna kafin ya nemi gudunmawan wani ya sa kulma ya aba kun rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lidaba in kuna son ubangiji ya damu da ku to ku roke shi ya sa duk lokacin da ka samu dama to roke Allah to sai Allah ya damu da kai wa man yastaghfiruni wane ne yake neman gafara na fa aghfira lahu Allah yake gafarta masa idan kana yi gafaran Allah sai Allah ya gafarta maka tunda kullukum khatawo dukan mu masu kukkure ne dukan mu masu laifi ne to amma idan kai laifi daidai wannan lokaci sai ka roki Allah subhanahu wataala ko da ko tuban tuban ainihin zuru kake yi in baka wayi gari a lahira ba warai kuwa dan yau ka yi laifi ka tuba gobe ka yi laifi ka tuba Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawarin zai gafarta maka to amma abin da ake gudun ka yi laifin kafin ka tuba sai Allah ya ɗauki ranka to nan kan za ka sha wuya gaskiya za ka wahala eh ba aka tashi tone-tone wato na bayan in baka yi sa'a ba duk sai a warware su Allah ya kyauta to kun ga wannan hadisi da Imam Bukhari ya ruwaito bayan Imam Muslim ya fayyace mana wannan lokaci mai tsada a cikin dare Allah ya sa mu dace sai hadisi na ƙarshe na ɗari da hamsin an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah yace wannan ya kawo mana hadisi ne amma ba babin yake ba eh amma dai bari ku ji abin da annabi ya faɗa masalul baiti alladhi yuzkarullah ta'ala fi misalin gidan da ake ambaton Allah a cikin sa ake karanta alqur'ani wal baiti alladhi la yuzkarullah fi da gidan da ba a karanta alqur'ani masalul hayy wal mayyit kamar misali rayayye ne da matace, gidan da ake karanta ayan qur'ani ake karanta qur'ani a gidan to wannan rayayyen gida ne gidan da ba a karanta qur'ani ko matacin gida ne wani irin karatu ake nufi sai karatun qur'ani yana iya yiwa kai mai gida zaka dauko qur'ani kana karantawa a waɗansu lokatai ko matan ka su karanta ko yaran ka suna karantawa a cikin gidan amma ya kasance dukan ku sharholiyan duniya kawai kuke yi sai kallon satellite kenan sai dai a kawo abinci kawai a zauna ana turi ana taɗi sai yara kawai sai ta tafiya makarantar boko da abin nan ana jin wani ma ya fara karatu sai a buge ki a ce kai kamar wannan karatu nan ba gidan karatun ba ne amma kuma saboda tsaban ɓatan basira kuma zai ɗebo waɗansu ya zo ya biya su ya ce su sauke ƙur'ani a gida to don ƙasa ranka in dai ka hana wancan wannan ma ya bai kamata ka nemo su ba Allah ya kyauta wani lokaci yan boko suna da waɗansu wani tunani wanda yake wajibi ne a gyara tunanin nasu dole a yi musu saiti abin da ake nufi shine ba ya kaje ka biya waɗansu zo su karanta ba da akwai maganganu a kan wannan da dama daga cikin waɗansu da za ka biya su zo su karanta ma ciwa juwa ne kai ka karanta da kanka ai kai ka fi kowa son kanka matanka su karanta 'ya'yanka su karanta duk karatun yara da yake su za su yi ta maimaita karatun su kawai wani lokaci ma da shirme to shirmen ma ana so don yana gwada cewa za su yi kyakkyawan gaba to kai da ka da kai iya ku zaura ko ku rinka karantawa sannan kuma ga sallolin da za a rinka yi ana karanta alkur'ani to wannan shine ake nufi da ambaton Allah wannan shine rayayyen gida amma duk gidan da ba karanta Qur'ani kenan ga satellite ga television ga video ga menene ga kaza kaza kaza to wannan mataccen gida ne komai kyawun gidan a wajen Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu iko aiki da shi abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh